Jama'a salamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitoci 2531 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 har ma da wasu tashoshin na FM da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya FM ko kuma kai tsaye ta shafin mu na Facebook Live ko a fada yanar gizon mu ta VOA Hausa.com masu gabatarwa. Maryam Bashir Bagaji. Safinatu Sada Sodangi. Sai kuma ni Usman Ahmad. Yau Talata 22 ga watan Agustan shekarar 2017 za mu yi magana ne akan yadda ya kamata a samu dawwammamiyar mafita don magance matsalolin yajin aikin ɗalibai da na malaman jami'o'in ƙasashenmu. Musamman idan aka yi la'akari da yadda yajin aikin asu na makon ya gabata da aka faro ba mm. bayan har shugaba Muhammadu Buhari Najeriya daga Birtaniya eh, yakin kin san da yake ana farawa sai kuma gashi ya koma mm. Mm. Profesa kun fara yajin aiki game da tsohuwar yarjejeniyar ku da ita gwamnatin tarayya kuma kwatsam sai shugaban kasa ya dawo. Muna farin cikin dawon shugaban kasa da farin cikin samun lafiyarsa da dawa gida Najeriya. Dawansa da rashin dawonsa dai magana ɗaya muke shi shine abin da yake a fi dacewa wanda kuma zai kai jami'o'in kasan nan ga ci gaba da kuma bunƙasa da kuma 'ya'yanmu da jikokinmu za su samu ilimi mai nagarta. To bayan mun ji amsoshin tambayoyin da muka yi muku na amsa da kuka ba mu a shafin Facebook da Twitter tare kuma da tattaunawar da Mahmud ya yi da Farfesa Mahmud za mu ji tattaunawa ko kuma tsokaci game da harkokin ilimin. To bari mu fara da amsoshin tambayar da muka muku na yadda kuke gani ya kamata a magance tashin tashinar yawan yajin aiki tsakanin ɗalibai ko malamai game da abubuwan da ke shiga tsakaninsu da gwamnati na maganar ilimi musamman ma bayan dawowar nan shugaba Buhari. Sakon farko daga Zaharaddin Umar Abdullahi Bichi ya ce salamu alaikum yau da gobe. Hakika wannan batu ne mai mahimmancin gaske gani yadda sha'anin ilimi a kasar nan ke kongo bakan baya. Rawar da ya kamata gwamnatin shugaba Buhari ta yi a wannan bangare shine baiwa fannin ilimi kaso mafi tsoka ta kuma tabbata an kasafta shi ta yadda ya kamata tun daga matakin firamare har zuwa na jami'a. Na gode ku tashi lafiya. Sai Uzairu Ma'aruf mai ruwa ya ce shakka babu gwamnati ce ke da rawar takawa a wannan fannin domin wannan Wannan batu ne na farko da muka sa ran shugaban kasa ya tabo a yayin jawabin sa na jiya Litinin. Da fatan gwamnatin da kungiyar malaman za su kai zuciya nesa ko a janye wannan yajin aikin domin amfanin 'ya'yan talakawa. A tashi lafiya yau da gobe. Sai Abubakar Kawo Girgir ya ce kwarai kuwa da akwai babbar rawar da gwamnatin Najeriya za ta yi musamman ma bayan dawowar shugaba Muhammadu Buhari a kan ilimi. Shine yayi kokarin biya wa malaman bukatunsu da aka yi musu alkawari domin yajin aiki ba shi da wani alfanu. Sai Shehu Adamu Rijau ya ce hakika ko gwamnati ke da rawar takawa a wannan fannin. Abin yi shine gwamnati ta dinga biyan malaman makarantu haƙƙin su daidai yadda ya kamata, kuma a daidai lokacin da ya kamata su kuma malaman sai su yi aiki daidai yadda ya kamata ba tare da saka son zuciya ko keta ba. Sai Zainab Musa mai aduwa ta ce salamu alaikum yau da gobe, shi dai ilimi garkuwan ɗan adam ne, ya kamata a san yadda za a yi wajen magance yajin aiki malamai da ɗalibai domin shi yajin aiki baya kawo ci gaba sai dai ci baya. Ku tashi lafiya Maryam Usman da kuma Safina. Sai Abdulrahman Aliyu Balko Traore ya ce a gaskiya ya kamata gwamnati ta rinka biyan malaman makarantu haƙoƙinsu da zarar an ce wata ya ci ta rinka basu albashinsu a kan lokaci wannan shi zai kawo ƙarshen faɗi tashin maganar ilimi a Najeriya. Sai Kabiru je ke ƙara ya Sokoto ya ce a gaskiya ya kamata a haɗa kai da ƙarfi da ƙarfe gwamnatin tarayya malamai iyaye da su karan kansu ɗalibai don bunƙasa harkar ilimi a ƙasar nan don hannu ɗaya baya ɗaukar jinka. Sai Sanusi M Sanusi Fatuskum ya ce salam VOA ai rawar da gwamnatin Najeriya ya kamata ta taka wajen farfado da ilimi shine zama akan teburin sulhu da ƙungiyar malamai a duk lokacin da suka yi barazanar shiga yajin aiki su kuma shugabannin ƙungiyar malamai su ji tsoron Allah su daina yawaita bijiro da maganar yajin aiki akan abubuwan da basu taka kara sun karya ba domin gwamnatin bata isa ta wadatar da su ba sai Mahmud Muhammad ya ce a biya musu alkawarin da aka yi da su kawai wannan shine mafita sai Hussein Tsalhanuman ya ce salam yau da gobe a gaskiya ya kamata gwamnati ta yi tankaɗe da rairaya a harkar ilimi domin wasu kwata-kwata basu cancanta inda suke aiki ba balle ma a yi magana maganan gyara musu albashi. Sai Nura Sani Rajau radiologist ya ce salamu yau da gobe kamata ya gwamnati ta rika biyan malamai makarantu cikin lokaci tare da ba su haƙƙin su ta yadda ya kamata domin duk wanda ya zama wani abu to sai da malami ya koyar da shi. Kun ga kenan bai kamata a bar malamai a baya ba. A bangare ɗaya kuma su ma ɗalibai a rika kula da jin daɗin su ta yadda ya kamata ta hanyar ba su isasshen abinci wajen kwana scholarship da kuma azuzuwan karatu ku tashi lafiya yau da gobe. Sai Jabir Bashir ya ce duba za ta yi na tsanaki domin ko gwamnati ta fi kowa sanin matsalar da ke faruwa kuma ta fi kowa sanin yadda za ta shawo kan matsalar. sai Faji Suleiman na faɗa ya ce yau da gobe a gaskiya ya kamata gwamnatin Buhari ta tashi tsaye haikan domin ganin ta kawo ƙarshen matsalolin da ƙasar take fuskanta musamman ma yaje-yajen aikin ƙungiyar ASU da ma sauran matsalolin da al'ummar ƙasar ke fama da su. Sai Abdulrahman Nura Sabo ya ce su zauna su tattauna a tsakaninsu saboda a samu maslaha fasaha barin abin a haka ba karamin kuma baya zai kawo ba. Sai Sani Abdullahi mai nage ikara ya ce shugaba Buhari dai ya kamata ya taka rawar gani kamar yadda makiyansa suke ganin ba zai iya komai ba. Don haka muna masu yi wa shugaba Buhari fatan Allah ya bashi ikon cika alkawarin da ya dauka. Amin. Sai Hannatu Maman Sultan ta Niger Allah ya sa na faɗi sunan daidai ta ce ya kamata gwamnatin Buhari ta mai da hankali wajen inganta rayuwar malaman da samar da kyakkyawan tsaro koyo da koyarwa musamman rage cunkoson ɗalibai a aji in dai zai ba su damar natsuwa da mai da hankali hankali ga karatunsu. Sai Bilyamin Ma'azi 'yan mama ya ce fatan alkhairi gare ku VOA. Babu shakka gwamnati na da gagarumar rawa da za ta taka wajen magance wasu daga cikin matsalolin ilimi a ƙasar nan musamman matan da mai garke ya dawo gashi malaman jami'a na ta yajin aiki harkokin ilimi sun tsaya cak ya kamata mai girma shugaban kasa ya sanya baki don a samu maslaha don ko ina da yakinin sa bakinsa ke da wuya ciki ikon Allah za a ga tasirin abin duk da cewa mataimakinsa da ministan ilimi sun yi bakin kokarin su kuma mu ba. Allah ya sa mu dace amin. Sai mai gas walda dambam ya ce salam VOA Hausa hakika akwai rawar da ya kamata gwamnatin shugaba Buhari ta taka bayan komawarsa aiki bayan ya dawo daga jinya na farko dai ya yi kokarin sasanta bangaren malaman jami'o'i da bangaren gwamnati sannan sai ya yi kokari ya san halin da talakan Najeriya ke ciki. sai ado salati goma ga annabi rijau ya ce ta hanyar kulawa da albashinsu kai da kai ba tare da jinkiri ko kwalokwalo ba to da zarar an yi haka shi kenan an wuce wurin dama idan ka ji ana kace na ce to masu gidan rana ne suka hada kuma su ne ke rabawa sai baban sadiq malamawa kutama ya ce babu wata rawar da zai taka matukar bai dauki zafi ba sannan ya dauki hanyar ba sani ba sabo sai kuma mu leƙa mu na twitter at mahmud kaura 01 ya ce kamata yi shugaban ya fara yi wa gwamnati shigaran bawul domin kakkaɓe kurayen da suka hana ruwa gudu a gwamnatin shi sai at yakubu 41 umar ya ce assalam yau da gobe a gani na ɗaukan matakan da ya dace don kawo ƙarshen lamarin shine abin da ya kamata shugaba buhari ya yi sai daga karshe a sanusi ishaq adam ya ce ta hanyar inganta rayuwar malamai da rage cinkoso da rage kuɗaɗen makaranta da ba wa 'ya'yan talakawa damar shiga makarantu to mun gode a cigaba gaba da turo mana da saƙonni. Wakilinmu na Kano Mahmud Ibrahim Kwari ya tattauna da Farfesa Mahmud Lawan, shugaban kungiyar malaman jami'a reshen yankin Arewa maso yamma, bayan tafiya yajin aikin. Wanda kuma a kokarin da aka ɗan so a yi na samun matsaya aka tashi ba tare da wata tsayayyar mm. matsaya ba ko maremu mm. To bisa wannan dai ya tattauna mana da shi domin ya zo shin isa ake ta samun wannan sama da ƙasa ne a maganar yajin aiki. Profesa kun fara yajin aiki game da tsohuwar yarjejeniyar ku da ita gwamnatin tarayya kuma kwatsam sai shugaban kasa ya dawo. ya kuke ganin dawo nan tasa za ta yi tasiri game da wannan batu ko takaddama da kuke yi da wurin warware matsalolin ku da ita gwamnati? E, to alhamdulillah muna farin cikin dawon shugaban kasa da farin cikin samun lafiyarsa da dawa gida Najeriya. To amma abin da nake so mu gane shine wato mu ita kungiyar mu ta malaman jami'o'i ta Najeriya kullum abin da muke kallo mu ba ma kallon gwamnati a matsayin kamar wai wani abu ne da yau in wannan ya zo ya tafi gobe wani komai zai tsaya muna kallon gwamnati akan mun abu ne wanda yake mai ci gaba a kullum in an faro shi duk wanda ya zo zai ci gaba da abin da ya zo ta ranne dora a kai sai a ci gaba to shi yasa muke kallon matsalolinmu da gwamnati kaman abu ne wanda yake duk da cewa mun yarjejeniya da gwamnatin baya mun yi zaton cewa gwamnatin da ta zo yanzu za ta yi kokari ta ga ta aiwatar da wannan yarjejeniya da muka yi da gwamnati to amma hakan bai samu ba amma abin da muke fata shine da zaben shugaban kasan muna sa ran cewa watakila ko wani abu zai fito daga cikin dawon nasa dawonsa da rashin dawonsa dai magana ɗaya muke shine abin da yake shine ya fi dacewa wanda kuma zai kai jami'o'in ƙasar nan ga ci gaba da kuma bunƙasa da kuma 'ya'yanmu da jikokinmu za su samu ilimi mai nagarta gabanin ma shi shugaban ƙasa ya dawo kafafun labarai su roito shi ministan ilimi yana cewa kamar sun taka rawa wurin tafiyar yajin aikin ku ma'ana ba su ɗau matakin biyan ku ko kuma yin wani abu wanda ya shafi waɗannan alƙawura da ku kai ba ka ganin cewa kamar wancan lafazi nasa da kuma wannan abin da aka samu na dawowar shugaban kasa kamar zai taimaka wurin korore waɗannan matsalolin naku ba zan ce i ba ba zan ce a'a ba abin da zan iya nuna shine wannan lafazi da shi minista na ilimi ya yi abu ne wanda mu muke ganin kamar nasara ne a daga bangaren mu ba don wani abu sai domin kusan wato wannan shine karo na farko da aka samu wani minista mai rike da mukamin ministan ilimi a tarihin Najeriya da kuma tarihin gwagwarmayar da muke ta yi shekara da shekaru da ya fito ya wannan lafazi to wannan abu ne mai kyau gaskiya ta halinta kenan kuma idan har abin da ya faɗa din zai zama ya tafi daidai da yadda ake tafiyar da harkar gwamnati to watakila dawon shugaban kasan zai sa wani abu ya fito da ya biyo bayan wannan al'amari mu dai fatanmu shine Allah ya sa a samu mafita a cikin wannan al'amari duk irin mafitar da za a samu zai ta'allaka ne da abin da muke ganin zai fi dacewa ga 'ya'yanmu da kuma ita kanta kungiyar da kuma jami'o'in Najeriya gabaki daya wannan zance da kuke ta yawan yi eh, tun mm. shekara 2013 wani shekara biyar kenan kamar yaƙi ci yaƙi yawa kuna aiki a jami'a mm. aikin jami'a kuma ginshikinsa shine abin da kuke cewa research mm. bincike akan al'amura mutane na mamaki cewa a matsayin ku na masu bincike har yanzu ba ku gano wata kafa da za a ce an sasanta da gwamnati ba a duk lokacin da aka sami rashin jituwa kan wasu al'amura sai kawai dai a rufe makarantu a kora yara gida. To wannan abin da ka faɗa gaskiya ne mu malamai a jami'a daman aikin mu ya ta'allaka kan abu uku ne akwai shi koyarwan sannan kuma akwai binciken kamar da ka faɗa ya shine kusan abu na biyu. To shi binciken nan kullum ana yin sa ana bincike ana rubuce-rubuce ana makaloli tsakanin mu a jami'o'i da sauransu kuma kamar da ka faɗa akwai hanyoyi da dama da ake bi wajen warware matsaloli irin waɗannan an samu takaddama ko tsakanin gwamnati da ma'aikatanta ko tsakanin ma'aikata da ainihin shugabannin da suke eh, masu kamfanoni ko wuraren ayyukan yi da sauransu to amma abin da ya kamata mu gane a ƙasan nan shine wato ni ina ganin wato sakaci ne da riƙon tsakanin kashi da gwamnatocinmu a najeriya suke wa harkar ilimi shi yake kai mu ga halin da muke ciki a ƙasar nan a ko da yaushe mu mukan kalli wannan abin kafin mu yanke hukuncin shiga yajin aiki abu ne wanda yakan ɗauki lokaci kuma mukan yi nazari kuma abu ne wanda yake mai kamar wuya kafin shi kansa mu ɗauki hukuncin tafiya yajin aikin mun yi ƙoƙarin a kauce ma duk wani hali da zai sa mu shiga wannan halin da muka shiga yanzu ɗin shi yajin aikin sai baba ta gani ɗin kuma mun yi rubuce-rubuce in gajarce ma labari shi kansa mu muƙaddashin shugaban ƙasa mun rubuta masa takarda na tuni na tunasarwa a game da waɗannan matsalolin saboda a kauce wa shiga wannan hali mun kuma iyakacin ƙoƙarin da zamu yi mu a tattauna da shugabannin gwamnatoci in baka manta ba bayan mun tafi wannan yajin aiki na gargadi mun yi mun zauna mun zauna tare da shugaban majalisar dattijai you know da shugaban kwamitin Ah, ilimi na majalisar dattijai kusan daga wannan lokacin mun yi wasiƙu daban-daban daban sun ba a kirga a takaice ma ran goma ga watan juli na wannan shekara da muke ciki mun rubuta wa mataimakin bukatun shugaban kasa da ministan ilimi da ministan mun musu wasiƙu akan cewa a kalli abubuwan da muna musu tuni 'ya'yan mu wato ana nema a kai su bango saboda haka a yi kokari a kauce wa duk wani matsala da zai biyo baya yajin aikin nan abu ne wanda muke son kullum a yi shi ba amma saboda mun fahimci cewa su gwamnatocinmu na najeriya daga shekarun kusan kusan daga tarihin kasar nan mulkin kai zuwa yanzu daga dai shekarun da aka fara samun matsalolin zuwa yanzu ga cewa gwamnatocinmu na Najeriya abinda suka fahimta kusan kalmar da ko kuma in ce harshen da ya fi suka fafi ganewa a al'amuran tafiyar da ƙasa musamman harkar ilimi shine batun yajin aiki sai an yajin aiki ne ake samu ake warware matsaloli to shi za muke gani shi kansa yajin aikin ma mu a jami'o'in Najeriya ya kawo mana abubuwa na amfani da dama domin ka shiga jami'o'i kusan dukkan abun da muka samu na su su eh, cibiyar taimakawa kuɗaɗe na tarfan da ake faɗa din nan su ne assessment da muka samu duk ya zo mun same su ne ba don wani abu sai domin wannan gwagwarmaya da muke yi da haka ya zama kenan shi za ku ci gaba da runguma maimakon a ce ya kamata jama'a su fahimta shi fa yajin aiki ba wai abu ne wanda yake haramun ba abu ne wanda doka ta amince da shi doka ta yarda da shi kuma makami ne da za ka iya amfani da shi domin a samu canji a samu biyan bukata al'amuran tsakanin ma'aikaci da shi ainihin mai aiki. A ƙarshe Profesa magana hakkin nan a tarihin eh, yajin aikin da kuke na baya baya na ya samo tushe ne tun daga shekara 2013 kamar yadda aka yi a 2009 har aka zo aka yi wata yarjejeniya 13 eh, da sauransu. Wai da wancan lokaci na yarjejeniya 2009 da 2012 din nan a 13 din nan da kuma wancan yajin aiki da kuka yi na gargaɗi watanni goma goma da suka wuce misali wai duk akan abu ɗaya ne ko kuma a al'amura ne mabambanta E, kusan duk akan abu ɗaya ne sai dai kawai a shi wannan da muke ciki yanzu akwai sabbin abubuwa da suka shigo ciki ah, misali akwai batun albashi shi albashi kasan abu ne da ake bada shi duk wata in kai aiki za a biya ka albashi to amma mu sai muka fahimci wani abu daga watan disamba na shekara sha biyar zuwa yanzu kusan watanni ashirin kenan yanzu albashi sai zama rabi ake baiwa ma'aikata wanda kuma da babu shi a tarihin jami'o'in najeriya mu san matsalar da yasa aka samu wannan matsala ba to shi yasa yanzu sai zama ɗaya daga cikin ƙarin abubuwan da muke gwagwarmaya a kansa to amma duk abubuwan dai kusan wato eh, eh, abubuwan nan da ka sani dai tun daga yarjejeniyar 2009 da wancan garamin yarjejeniya da muka yi na 2013 su ne dai kuma eh, rashin aiwatar da su ne ya jawo muka samu kanmu ga wannan halin. Amma zan iya tuna daga cikinsu akwai batun rashin abin da ku kira infrastructure a cikin makarantu ko jami'o'i misali. amma na leƙa jami'ar bayar na kan ga gine-gine sabbi ma misali za ka iya cewa har yanzu gwamnati ba ta kai ga aiwatar da wani abu da waɗannan sabbin gine-ginen haka ne wato duk sabbin gine-ginen da ka gani su ma dai sun saboda wannan dalilin gwagwarmen nan ne da muka yi domin abin da ya faru shine bayan yajin aikin dubu biyu da tara da muka samu matsala da gwamnati wancan da ta shuɗe a shekara 2013 sai gwamnati ta yanke hukuncin cewa kafin a saki waɗannan kuɗaɗe da muke ta magana na yarjejeniyar 2009 sai tukunna ma an fara fahimtar menene matsalolin jami'o'i na bukatunsu na gine-gine da kayayyakin aiki da kayayyakin bincike Shi ne abin da ake kira da aka yi wani bincike na NIST assessment of Nigerian University a shekara ta 2012 to wannan rahoto da ya fito na wannan bincike da gwamnati ta yi shine aka yi amfani da shi ya zama ginshikin yarjejeniyar da muka yi na shekara ta 2013 to a wannan yarjejeniyar ta 2013 sai aka ce a da dalilin gwamnati ta kasa aiwatar da 2009 sai aka zo aka kusan wato eh, kusan eh, aka eh, yarjejeniyar aka mai da shi cewa duk shekara gwamnati za ta gaba da wasu kuɗaɗe Eh, ka gane yanka abin ka mm. ce duk shekara gwamnati za ta yi a aiwatarwa ba a lokaci a lokaci guda ba mm. a shekara 2013 muka wannan yarjejeniya da wancan gwamnati ta shuɗe a ce da abin daki daki yawa daki daki za a ba da shekara 2013 za a ba da eh, biliyan dubu ɗari biyu shekara 2014 15 16 17 18 za a bada dubu eh, eh, eh, miliyan dubu ɗari biyu da ashirin a kowane shekara to jimlar sa gaba ɗaya sai tashi akan jimlan biliyan dubu dubu ɗaya biliyan dubu 1.3 trillion hmm. biliyan dubu da miliyan dubu ɗari uku hmm. to shine wannan yarjejen da aka dubu biyu da goma sha da ya tsitsinka ba da wannan kuɗaɗe na tafiyar da jami'o'i zuwa shekara-shekara shine da samar shine abin da gwamnati kasa yi da ta bada na 2013 a wancan gwamnati da ta shuɗe da aka zo tun daga 2013 ba a sake bada ko kwabo ba har zuwa zancen da muke da kai yanzu to waɗannan abubuwa su ne muke eh, eh, bin gwamnati akan cewa a yi waɗannan muke bibiyar gwamnati cewa a yi ƙoƙari a aiwatar da waɗannan abubuwa to kuma har yanzu gwamnati ta kasa aiwatar da waɗannan abubuwa saboda haka duk abubuwan dai sun ta'allaka ne akan yarjejeniyar da muka yi na dubu biyu da tara amma akwai kamar zancen samar muku asusun fansho ko shi ma dama yana ciki shi ma yana cikin yarjejeniyar dubu biyu da tara yana ciki wani zai ce me yasa jami'an malaman jami'a suka mutu sai suka matsu sai an musu asusun su na fansho tun daga asusu ne na bai ɗaya da ake ko kuma na kamfanoni daban-daban da gwamnati ta kawo tsari to na farko dai an yarjejeniya da gwamnati wanda aka sa hannu da bangarenmu da bangaren gwamnati aka amince cewa an amince za a yi mana wannan kamfani abu na farko kenan tunda akwai yarjejeniya kaga sai a aiwatar da yarjejeniya mai mai amfanin yarjejeniya an kai yarjejeniya da mutane suke kokari ka aiwatar da shi you know ko mutum da mutum ne suka haɗu suka zauna suka yarjejeniya su biyu ai in dai ana so a tabbatar da mutunci da kima ya kamata a aiwatar da wannan yarjejeniya na farko magana farko kenan akwai yarjejeniya da muka yi da gwamnati wanda muke ta bibiyan gwamnati a lalle sai an aiwatar da shi fahimtar mu na cewa mu jami'o'i al'amuran mu sun bambanta da sauran hukumomi da cibiyoyi na gwamnati irin ayyukan da muke yi na gina al'umma tafiyar da al'amuran gina ƙasa samar da ilimi ba da digiri da sauransu duk waɗannan abubuwa sai ga cewa dukkanin ayyukan ya saboda haka muke gani akwai buƙatar a yi mana eh, kamfani na fanshi wanda zai zama daban da sauran abin nan wanda dukkanin ma'aikatan jami'a kuma wani abu da zan sanar da kai shine ba wai malamai kaɗai bane za su shiga cikin wannan kamfani a'a duk ilahirin ma'aikacin jami'a har wanda ba sa koyarwa yana da damar da zai shiga wannan kamfani na fanshi to abu na uku shine saboda a alkinta dukiyan malamai na fensho wanda idan mutum ya ritaya daga aiki zai samu wani abu da zai dogara da shi idan ya bar aiki tunda mun amince da gwamnati cewa malami zai iya zama aiki a jami'a zuwa shekara saba'in to ba lokacin da ka shekara saba'in kana aika ga aika riga ka je gangara saboda haka idan ka ritaya daga aiki akwai buƙatar a ce kana da wani abu da zaka koma kuma ka dogara da shi saboda tafiyar da al'amuran iyali da sauransu to waɗannan kusan su ne dalilan da ya sa muka ce akwai hangen da muka yi na cewa al'amuran tafiyar da irin waɗannan al'amura na fensho ana samun matsaloli na na wato lalata dukiyar jama'a to muke ganin akwai buƙatar mu ma a samu nan wannan kamfani to amma tun daga wannan lokaci da aka yi wannan na shekara 2009 zuwa yau ana ta mana wala. an ƙi a ainihin wato aiwatar da wannan abu to Allah sa koya daina yau kowa walawala. Eh, to ah, Maryamu kafin mu je ga mai mm. mana tsokaci a al'amuran yau da kullum eh. musamman akan ilimi akwai dan wani abu da na kina dan zagula zagula. Eh na ma suma su ma kungiyan mm. ah, ah, ƙungiyoyi guda uku na 'yan hmm. ma'aikatan jami'o'i wanda ba academic ba ne ba 'yan maganan eh, ba su ma suna gobe za su tattauna su gani za su zauna su ga su ma kila za su shiga su ma yajin aikin nan dan su ma suna cewa gaskiya gwamnati ta kai su bango su ma eh, tuntun ake ta yarjejeniya da su 'yan da gefen academic amma su dai ba a taba musu ba yi da su ba kuma mm. sun sha su yi magana shiru to su ma za su tattauna gobe za su gani ko su ma su shiga wannan yajin aikin bugu da kari ke to mm. <laughs> Allah kyauta to domin zakulo hanyar da za a bi don magance waɗannan matsalolin da yawar eh, yawan samun yajin aiki malamai ko ɗalibai a mu. Mm. Muna tare da mai tsokaci akan harkokin yau da kullum musamman maganar ilimi Malam Kabiru Lawanti daga Zaria a Najeriya. Salamu alaikum Malam Kabiru. Salamu alaikum salam. To barka da warhaka. Barka da shigowa. Barka da zuwa. Yawwa yawwa sannu yawwa to muna magana kaji dai magana da muka tabo na magana ilimi kaji tattaunawa da farfesa mahmud na wanda shine shugaban asu reshen arewa maso eh, yamma Shin yaya wannan abu kuke eh. kallon shi ku masu fashin baki musamman akan al'amuran ilimi wata ya za a yi wannan tsallan ne a daina shi ne? Wato, kamar da Profesa ya faɗi duk wannan abubuwan sun faru ne saboda hanyar rashin cika alkawari. Mm-hmm. Inda a ce ana cika alkawuran da aka ɗauka tun daga dubu biyu da tara. Mm-hmm. Da wannan abun ma bai rikici ya kai har haka har da za shiga wani yajin aiki ba. In ka kula, mm-hmm. daga yajin aiki da aka yi na dubu biyu da sha biyu hmm. malaman jami'a sun ba wa gwamnati shekara hudu ta aiwatar da waɗannan abubuwa da ake kasance a kansu hmm. amma suka kasa aiwatarwa to amma tun da an riga an sai biri har wuce an faɗi menene matsalolin hmm. abinda kawai za mu iya cewa tun da yanzu akwai muna da mutane waɗanda yake muna gani kamar mutane ne masu son gaskiya kuma mutane masu amana wanda suke shugabancin kasan abu kamar biyu ne ko kawai ya kamata su yi mhm. saboda maganin irin waɗannan yaje-yajen aiki da ake samu a jami'o'i mhm. na farko alkawuran nan da aka ɗauka zaman nan da za su yi da shugabannin malaman jami'a mhm. ya kamata a fito killa killa a ce to ga waɗannan abubuwan za mu yi su kowa na san matsalar da ake da shi na tattalin arziki a najeriya to amma ga abubuwan da muka zayyana cewa za mu yi su zuwa wannan lokacin sannan sai su fara wanda mm. zai ainihin a convincing su malaman jami'a cewa ya eh, lalle da gaske ake yi mm. in an yi wannan sannan sai a cikin da ainihin aiwatar da ainihin abubuwan da da aka yi alkawari tun daga dubu biyu da tara mm. da kuma ainihin yarjejeniyar da aka sake a dubu da goma sha uku in ana yin wannan za a rage cunkoso na ainihin matsalolin da ake samu a jami'a abu na biyu kuma in gwamnati ta bada kuɗi a jami'a ba wai kawai ta bada cikin harkar mm. abin da ta bayar ba mm-hmm. bayan an ba da kuɗi ya kamata a bibi waɗannan kuɗaɗen a ga shin abubuwan nan da aka lissafa waɗannan yarjejeniyoyi da malaman jami'a an aiwatar da su in ba aiwatar da su ba me yasa ba aiwatar da su ba mm. in ana yin wannan sannan a ba wa minista dama na cewa duk malamin shugaban jami'a wanda aka samu bin waɗannan ka'idoji da aka jita mm. minista na da iko ya cire shi a kawo ni Kuna fata kuna ji muna jin ka muna jin ka. Lan yana rawa. Eh mun yi bakan muna jin ka. Mm. Na'am. Muna jin ka mun yi bakan ne muna jin ka. Mm. To Malam Kabiru kamar ah, um, mm, na ce kamar wannan magana ta zuwa eh, kullum ana akai akai tun ba yau ba mun san ah, ah, su kungiyar asu da tafiya yajin aiki a kore yaushe. Mm. kuma har yau kuma ba su samu biyan bukatan eh. da suke nema duk da dai wannan bakon da muka magana ce mm. kamar sun dan samu din nan eh. to babu yadda za a yi eh, a canza salo din mm. nan ba wanda za su iya su samu abin da suke nema gurin su gwamnati ba tare da sun shiga karatun dalibai ba da kuma waɗanda suka dogara da abu eh, suna da mm. sana'a da yake a nan jami'a masu firinta masu waye ina duk mm. kaga aka tafi yajin aiki na komai ya tsaya mm. wato abinda abinda abinda nake son nuna muku shine bayan an yi wancan yakin aiki na dubu biyu da goma sha uku an dawo sun fara aiwatar da wasu abubuwa an ci gaba da tattauna tsakanin gwamnatin tarayya da su malaman jami'a amma abin da zai ba mutum haushi shi wani lokaci malaman jami'a za su tashi daga jami'oyin su tafi saboda ganawa da ainihin waɗanda gwamnati da sa su wakilce ta a wajen tattaunawa sai su zuwa ko hmm. kuma su ta ba da ainihin tayin wanda bai dace da ma a zo a yi tattaunawa ko kuma malaman jami'a su ba su tayin su hmm. ce wasu wannan tayin din bai musu ba hmm. ko kuma cewar garin da aka sanya a zo a yi wannan tattaunawa ba su da musu ba wani lokaci malaman jami'an nan shugabannin malaman jami'an nan za su kai matsayin da su ce musu ma su zaɓi duk garin da suke so a je a yi tattaunawa mm. amma duk da sai ki ga cewa daga nasu bangaren mm. an samu matsala eh, shekara uku aka bi ana ta wannan kikika kaɗi sai da ƙungiyar malaman jami'a ta ce za ta tafi yajin aiki na gargaɗi mm. sannan aka tashi aka yi haba haba aka zo aka ce to menene matsalolin yanzu a mm. zauna a ba su mm. bayan an yi wannan abun a shekarar dubu biyu da goma sha shida akwai mm. abin da ya faru wata shida da suka wuce ko kuma bakwai ko takwas daga ainihin watan janairu zuwa watan yuni kullum sai shugabannin malaman jami'a su rubuta wa gwamnatin tarayya takarda cewa muna fata na tunatar da ku cewa waɗannan abubuwan da suka tura mu yajin aiki a watan Nuwamba. Mm. Yajin aikin gargaɗi har yanzu muna ƙara tuna muku cewa ba suna nan ba a aiwatar da su ba. Mm, Farfesa Mamudu ya faɗa. Sai wata shida mm. ana turawa ainihin minista, ana turawa shugaban AUC, ana tura shugaban majalisar tarayya da shugaban majalisar dattawa da duk mutanen da suke da hannu wato ruwa da tafi a ainihin bangaren ilimi sai da aka tura muku waɗannan takardu ana tilatar musu kowane wata. Hmm. Saboda haka in mutum ya tashi cewa yana zargin malamin jami'a akan cewa ba su da wata hanya ainihin na warware matsalolin jami'a yajin hmm. aiki. Wato shi yajin aiki mai shi ne kaɗai yaren da ainihin gwamnati ke iya sauraro. Hmm, Duk wani magana ko kuma ainihin sa ka rubuta musu takarda cewa kana tunatar da su abin nan. in ba an ce ɗaliban nan su tafi gida ba gwamnati ba ta ainihin wani wayowa ta duba waɗannan Eh. To gaskiya sai mu ce muna godiya sosai Malam Kabiru da ka samu damar tattaunawa kai mana fashin baki akan wannan al'amura bayan mun tattauna da Farfesa muhammadu Lawal. Mun gode sosai. To ni ma na gode. to kin ga maganan da yake maganan yajin aiki akwai hikima da ya kamata misali kamar da kika ce mm. ba wani salo da za a canza ne to ku abin da eh, kullun ne ni tun da muna yara nike a tafi eh. to kuma ga sa wannan gwamnatin ita ta mm. kawo eh. abin da duk suke nema dan Allah ya sa su zauna mm. canjin da ake ta magana Allah ya sa amma akwai wata magana da farfesa ya shi sama ne saurin sallaman malam Kabiru saboda mai sauraro ya dan tuna ta farfesa da Mahmudu ya magana da shi yake cewa akwai wani abu guda ɗaya da ya kamata mutane su gane cewa wannan yajin aikin da suke tafiya akwai ɗan ci gaban da ya kawo musu amma kuma kar a manta ba su samu biyan bukata ba yawwa sannan duk wani abu da za a ya kamata a ce ana sara ana mm. duban bakin mm. kansu su zo su zauna a samu mm, mafita daga wannan abu gaskiya to a madadin Maryam Bashir Bagaji Safinatu dangi. sai Daniel Brown wanda ya bada umarnin shirin da injiniyan mu na yau Mr. Shank sai wanda ya haɗa mu da ku a shafinmu na Facebook Live Ibrahim Jirmaini Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Mu zama lafiya. Wasan kokowa ba ta mance ba. Wasanni na motsa jiki dukkan su ba ta share ba.